haka yake sashen hausa na murya amurka ne ke magana daga nan birnin washington dc masu saurari assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri grace abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar lahadi zara aminu fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya yanzu kuma ga zara aminu fage da shirin dandalin 'yan jarida Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu duba batun alakar da ke tsakanin kafafun sada zumunta wato social media da aikin jarida. Za mu duba irin rawar da irin kalubalen da kafofin ke takawa musamman a wannan yanayi da duniya ke ciki. Yayin da miliyoyin al'umma suka raja'a a kafofin sada zumunta domin samun labarai wanda a sautayi labaran kan zama shaci faɗi abinda ake cewa fake news a turanci. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya samu zantawa da Malam Yakubu Musa Uba da ke kamfanin dillancin labarai Najeriya wato nan da Muhammad Ismail na kafar yada labarai da ake kira da Newshawk da kuma masana ilimi akan aikin jarida. da social media tana barazana ga kabobin yada labarai musamman ta yada ta da breaking news kamar labari ya faru yanzu kafin masu na media su buga za ga social media sun fara buga breaking news sai dai kawai in sun buga jama'a tun yanzu jama'a sun fahimci cewa akwai labarin ƙazan kurgin lokaci ko sun gani dai za su saurara su su tabbatar su yi amfani da su main media din wajen tabbatarwa eh hakan ta faru ko bata faru ba yanzu ka ko kaman a ce wannan zanga-zangan da ake ko wani ya kashe wasu da sauransu za a ga su social media ne za su rayu a hotunan amma daga baya kafin sunan midiyan su zo su tantance labaran gaskiya me ya faru su fito da shi don na ga ta nan ne kawai dai suke ba zana ga min midiya amma ban da aka dai jama'a da yawa sun fahimci cewa akwai labaran kanzon kuregi akwai labaran karya a social media so yasa an sun gani za su dan jinkirta da su tabbatar sai dai akwai wanda ba su fahimci wannan ba daga sun gani kawai sai su ci gaba da yada abu ne da dole a san matakan da za a ɗauka wajen sauƙaƙa irin wannan abu shi yasa ake ilmantar da mutane kama irin su akan su check faɗi yadda za ka yi ka tabbatar wannan labarin gaskiya ne a kuna ƙarya ne kamar yakubu musa shi ma muhammad ismail na kafa yada labaran da hawk ya ma bayyana tasirin da ke akwai da kuma matakan da ya kamata a lura ta kafa sada zumunta din nan wani abu ne wanda yake za a ce zamani ne wanda an ce zamani riga wanda dole ne a tafi da shi sai dai akwai wasu kalubale kamar yadda kake kaftan kafadi akwai kalubale da yawa da ya zo da su musamman yadda ake mutane wanda ba 'yan jarida ba ne ba su san eh, haƙƙin jarida ba kasan matsalin ma babba guda ɗaya ita ce eh, shi wannan social media kasa kafan eh, yada labarai dinnan na sada zumunci ya mai da kowa ya zama dan jarida da wanda ya san aikin jarida da wanda bai san aikin jarida ba kowa ya zama dan jarida shine babban matsalar da aka samu sannan kuma mutum yana da wani dama wanda dacan baka isa ka yada labarai ba dole akwai wasu eh, hanyoyi da zaka bi kafin a isar da sakonka ko kuma jama'a su san abin da kake faɗi to yanzu daga ɗakin ka kana kwance in ka ga dama sai ka ce sarki kaza ya mutu wani kaza ya mutu an yi gobara a can an yi fada a can wurin da shauransu wanda kana tare kuma ba tare da wani ya ce maka kanzir ba to abin da yake kawo matsalan kenan wanda kuma a tsari na demokradiyya da muke kusan za a ce kowa yana da dama na ya faɗi albarkacin bakin shi to sai dai kuma daman shine idan zaka faɗi dole ya kasance ka faɗi gaskiya shi yasa a ƙasashe da yawa in ka duba ko kwanan nan ma eh, trump ya ɗauki matakai ne dakile yadda ake ta yada labaru wanda yake wasu basu da tushe basu da tushe a kan musamman eh, a yadda yake tunani masana ilimin aikin jarida na ganin akwai babban kalubale da wannan kafa ta social media ta kawo to amma kuma tana da nata alfanu ga su kansu 'yan jarida da ma kuma al'umma dr Adamu adamu malama ce a sashen koyon aikin jarida a jami'ar ahmadu bello da ke zaria ta kuwa bayyana tasirin social media ga aikin jarida. Wato Haji Ibrahim kafafen yada zumunta na social media kafafe ne da suka riga suka zo suka tabbata kuma dole zamani ya tafi da su domin zamanin ne ya kawo su babu yadda za a yi a ce zai kwace aikin jarida a'a social media ka cokam kanta ai kama aikin jarida ne ma'ana ma'aikatan kafafen yada labarai ya kamata su san yadda za su sarrafa su su yi amfani da su gaya ta yadda za su bunƙasa aikinsu ba wai su bashi ko kuma su bar wa'annan kafafi su zama musu kalubale ba abin da nake nufi a nan shine su kafafen yada zumunta na social media dole ne ya kasance kowace kafar yada labarai ta mallaki wannan platforms din ta mallake su ta yi kokari ta san yadda za ta sarrafa su ta ilmantar da ma'aikatanta akan yadda za su sarrafa su domin su samu su tafi da ayyukan ayyukansu yadda ya kamata saboda haka abu ne wanda ya kamata kawai a rungume shi hannu biyu ma'aikatan jarida ya kamata su san cewa idan suka bar social media ya kubce daga hannunsu ya tafi kacokan hannun al'umma to a nan ne za a samu baraka amma tunda sun riga da sun san cewa su ne suke da hakkin faɗakar da jama'a labarai na gaskiya labarai waɗanda ba na kanzon kurege ba kuma da yawan jama'a da ake da su yanzu sun fi karkata ga social media to kamata ya yi su waɗannan ma'aikatan jarida su yi amfani da kafafen yada zumunta na social media a wajen rahotanninsu a wajen bibiyan al'amura na yau da kullum na al'umma a wajen ƙaryata labaran ƙazon kurege da jama'a suke yadawa ta hanyoyin ba da updates akai-akai wato su yi ƙoƙari su dinga faɗakar da al'umma akai-akai ba tare da kakkautawa ba ni wannan shi ne ra'ayina dr adama adamu kenan malamar aikin jarida a najeriya wanda kuma koma da menene yanzu aiki ya rage ga su kansu 'yan jarida musamman ma a wannan lokaci da kafa sada zumuntan ke kara shiga zukatan al'umma Nasir Daniya masanin ka'idojin kafofin watsa labarai da hukunce-hukuncen yada labaran karya a Najeriya musamman a kafofin sada zumunta ya yi mana ƙarin bayani. Kuma laifuka da muke aikatawa a wajen amfani da wannan kafofin sadarwa na zamani wasu ko dai da gangan wasu kuma ko ba tare da sanin mu muke aikata su ba. Daya daga cikin waɗannan laifuka suna da suna da alaka da rashin sani. Misali mutane sun ɗauki cewa shi wannan cyber crimes uh, prohibition act da Najeriya take da dokoki ana tsamanin kamar social media da shafa. Kuma wasu social media mutanenmu sun ɗauki kawai Facebook da Twitter su ne social media. Amma wato abubuwa da suka hada da da, da, da YouTube, abubuwa suka hada da email, abubuwa da WhatsApp ɗin da muke amfani da shi duk abubuwa ne na sadarwa ta zamani. Uh, so yanzu za mu ɗauki misali kamar yanzu abubuwa da ake na, na, na racism, kamar jinsin mutum da jinsin mutum sai ta wani abu da zai nuna ka hihita jinsin ka zuwa nashi ko wani abu. so uh, in ka yi wani abu wanda da alaka da racism ko xenophobia irin abubuwan da suka afku ba da daɗewa ba afirka ta kudu game da 'yan najeriya da sauran wasu kasashe, 'yan wasu kasashe. to in ka yi ma mutum shi ko wani batayya ko wata magana wadda ta, ta nuna wannan uh, bambancin launin fata ko kuma addini ko wani abu to za ka iya tafiya gidan yari shekara biyar ko kuma a cika tare kuɗin da har za su iya kai naira miliyan goma sannan akwai wani laifi da ake kira cyber squatting shi cyber squatting kaman abu ne wanda mutane waɗanda suka san harkar kimiyya sosai suke yi kamar yanzu a misali BOA Voice of America tana da tana da website ɗinta ko portal da ake da yake da domain mai suna www.boahausa.com to yanzu kaman kawai daga Najeriya ko daga wata ƙasa sai mutum yanzu sai ya ɗai ya saci kaman BOAA sai ya ƙara A guda sai ya zama BOAA hausa.com to wannan ya yi cyber squatting kenan shi ne ɗaya daga cikin misalai so in ka ari sunan wani ko ka ƙara wani sunan wani da niyyar cuta to shi kuma ka yi laifi wanda zai iya kai ka gidan yari shekara biyu ko kuma a ci ka tare da za ta iya kai naira miliyan biyar. a nan shirin dandali 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz da Nasir Daniya ni Zahra Aminu Fage ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. I need. it. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. ba wai mutum bai da abun faɗa ba kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi ka sani bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara kai ka ba mu shawara ka ce a bambance tsakanin almajiranci da bara yana yi ne na kuskure da ya ya dauko maganar shi daidai a'a ka ci tuwon kafin in ci ayi eh, to bara bari mu ji albani albani bari mu kalla shek albani shek albani ina maka ni nake maka tambaya jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC muna ci gaba da tattauna maganar bara ko kuma almajiranci da kuma yadda yake canja fasalan zaman al'umma a sassa da yawa na kasashen mu na Afirka tun ma ba Najeriya ba kuma a Najeriya musamman a arewacin ta to yau ma zan sake hada ku da Isa Lawan karata da bakinsa malamai guda biyu da ya gaito domin tattauna wannan al'amari wato Sheikh Halilu Malaya da kuma kuma Sheikh Jamilu Albani inda yau za ku ji wasu daga cikin wato abubuwa da suka shafi wannan al'amari musamman ita kanta cutar corona din da yadda ta kutso cikin wannan al'amari ta shafe shi. To Malam Isa bismillah. e babban mutum ya ce yaran wanda aka kore aka kore su ne aka rushe musu shago yaran wanda aka kore su aiki ne yanzu ya gama gaya mana cewa baran nan an yi ta 1957 kowa ya daga ah, karatun allo karatun allon na an fara shi kaza ah? to kenan akwai naƙudi. ya ce kuma yawancinsu a wata maganar kuma ta farko ma ya ce 'ya'yan nan ne so ni abin da nake kallo ya kamata mai fesin reality a'a ba wai mutum bai da abin faɗa ba kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi ka sani bara ko almajiranci daya kai ka ba mu shawara kai ka ba mu shawara ce a bambance tsakanin almajiranci da bara yana yi ne na kuskure da ya fi ya dauko maganar shi daidai a ka ci tuwon kafin in ci ayi <laughs> eh, to bara bari mu ji shek albani albani bari mu kalla shek albani shek albani ina maka ni tam nake maka tambaya ah, mu aje wannan kuskuren mu kalli <laughs> tambayar da na maka mu kalli tambayar da na maka number 2 ina zuwa number 2 point of correction akwai bambanci tsakanin namiji yana gwamna ya tafi da abu ina da dalilin da yasa na faɗa mu aje magana nan muna magana mu aje muna magana akan almajir muna magana muna magana muna magana akan almajiranci shek shek shek muna saurare ni shek muna magana akan almajiranci ne a muna magana almajiranci ne duk magana siyasa aje ta yanzu maganar almajiranci an ce za ya daina samu na maganar siyasa ina da magana ta za ku iya buga misali freedom of movement da yake ta magana constitution ɗin da yake karanta wannan shi ya faɗi cewa akwai halin da za a iya kwace ma mutum rashin da yake da shi shi ya faɗa ka je ka karanta mana ka je ka karanta ka je ka karanta an karya ake maka yanzu akwai na farko number one akwai abin da zai zo kana da public peace common right inda aka baka yanzu an ba mu right of speech amma idan mutum zai zo a right of speech ɗin. ya dinga yin maganganu ya zagiwa ne zagiwa ne gwamnati ta kwace constitution ya kwace ɗaya kenan yanzu mu kalli maganar almajirai maganar right of order maganar public order mu dawo magana malam muna maganar almajirai ne da almajiranci kar mu shiga wani abu daban muna tambayi muna magana a magana akwai abubuwan da so da yawa yan human right za su tafi daban addini kuma fuskan da ya kalla na musulunci daban so ya kamata ya dauki guda daya in zai magana akan human right ne daban yanzu kan ke mutum hannu yan human right za su ga ka saba in yayi sata ya kai nisabi amma addinin musulunci ya ce a yanke mai hannu yanzu saboda haka tunda ka ce in bar wannan maganan mu abin da muke faɗa shine har yanzu har gobe muna son a samu dama ya za a yi 'ya'yan mutanen nan si karatu kala biyu si karatun addini su haddace alkur'ani si karatun zamani si tafiya da fuka-fuki guda biyu to amma me yasa kuke ce a mai da su gidan zuwa burin mu shine kowanne da yanda kake nan Isa Lawal Ikara da ba kai karatun zamani ba ba za ka zama haka ba a cikin su muke so a samu ciyamomi muna fatan Allah ya kai mu yau a cikin a samu gwamnoni muna fatan Allah ya kai mu a cikin su a samu shugabannin kasa amma ta yaya da jahilci shi karatun alkur'anin da ake karanta ake magana maratib ne akwai karatun alkur'ani tilawatan akwai karatun alkur'ani ka san shi ka san tafsirin shi ka san ma'anar shi saboda haka mu abun da muke kokari shine yaran nan kowa ya zauna a gaban dan shi a gaban iyayen shi in ya karatun boko ya dawo je karatun addini kuma akwai abin da ake ce ma custody yanzu a constitution din da ake faɗa idan baka kai shekara takwas shekara goma sha takwas ba in mutum ya musulunta in ka kai shi kotu kotu za ta ce a mayar da shi wajen iyayen shi in in christianity yake za a ce a mayar da shi christianity a mayar da shi garinsu. kenan ashe kwastoji akwai kwastoji na mutumin da idan bai kai shekaru ba wanda suke na maturity dole za a mayar da shi zuwa ga garinsu ko iyayen shi shek albani ku yanzu kun yadda a mai da yara garuruwansu ne abun da muke faɗa abu biyu ne ya taso na farko ga wannan fitina ta taso ana kawo mana namu mu ma duk wanda yake jihar kaduna an kawo mun keɓe su a waje ɗaya mun ba su abinci mun ɗauko likitoci sun duba lafiyansu kana ji wannan maganar bayan sun duba lafiyansu an sa musu kaya mai kyau ba kamar yadda wani yake faɗa boye ana tura su a motoci kamar shanu sa su aka yi a motoci masu kyau da data aka je kowane lokal government aka ce ciyaman ya fito bayan ciyaman a samu sarakunan mu sarakunan gargajiya masu mutunci sannan a samu manyan malamai su karbi yaran nan kowanne yaro kuma a kai shi gidan shi yanzu in corona ta wuce yanzu in corona ta wuce malam idan corona ta wuce za a ci gaba da almajiranci ko sun koma gida kenan nake faɗa shine kowanne jiha kowanne gwamna yana da dama ya sa dokan da ta dace da jihar shi mu abin da muke so 'ya'yan da suke jihar kaduna 'ya'yan da suke jihar kaduna mu ba mu gama sauke ma nauyin ba balle mu ɗauko na wani jiha Allah zai taimake zai tambayi gwamnan jihar Kaduna ƴaƴan jihar Kaduna ne Allah ba zai taimake shi ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Kano ba ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Niger ba ba zai tambaye shi ƴaƴan jihar Zamfara ba Allah zai tambaye shi ƴaƴan jihar Kaduna ne bari maka tambaya karshe kafin dawo zan dawo gurin ka mu kare yanci da mutuncin 'ya'yan jihar kano. Wata magana da shi Sheikh Maraya ya faɗaɗa ita ce karatu da ake kamar ko na sakandare kila ma ko jami'a zaka ga sai an fita waje. To idan aka ce ga wani malami ya shahara a Zaria misali sai wani mahaifi daga Ikara yana so ya ɗauko ɗan shi ya kawo shi Zaria wannan tsari da kuke so ku yanzu zai amince ko ko kawai dai dole sai ya nemi mai karatu a karatu. bari ka ji ba zariya ba ni na tsallaka na bar Najeriya na je na yi karatu a kunda ma za su tsallaka suna zuwa duk jami'o'in duniya da duk inda suke so su karatu ba wanda ya hana su balle ma Najeriya. Tsarin ku zai yadda wannan? Na ce maka duk duniya in kana so ka je za ka je kai karatun kama ba Najeriya kaɗai ba. irin ina maganar wannan tsarin da ka ce kowa ya koma gaban mahaifin shi idan iyayen shi sun amince mishi zai je duk inda yake so ya karatun shi inda da tsari mai kyau mu kuma jihar Kaduna muna da tsarin da muka sa duk wanda zai shigo jihar Kaduna sai ya kare wannan tsarin Sheikh uh, uh, Alur Maraya ina ganin kamar a iya cewa baki ya zo daidai tun daga shi yana maganar kowa zai iya towa ya karatu in iyaye sun yadda an yi tsari? Shi yana magana ne akan shi bai ma san matsayin masu gidan nashi ba. bai san matsayar da suka ɗauka ba yawa matsayar cewa dukkan almajiri ya fita ya tafi jiharsa ta haihuwa ashe shi bai ma san abin da ake magana ya kamata ya daina samun baki sanda yake magana sanda yake magana sannan kuma kana da wani abu jibi in kana da wani abu akai zan dawo gurinka zan dawo gurinka sannan kuma ga tsarin mulki kamar yadda ne magana ɗazu ya kawo wani abu gashi ya karanta ya nuna mana inda aka ce jiha za ta iya tana da hurumi ga tsarin mulkin a gabana. Ana magana ne ana Tsarin mulkin Najeriya sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku ya faɗi cewa duk wata doka wacce ta karo da tsarin mulkin Najeriya to wannan dokar ba tattaci tsarin mulkin shine a sama. wannan shine abin da sashe na ɗaya ƙaramin sashe na uku na tsarin mulkin najeriya ya faɗa sannan kuma fitar da almajiran nan yanzu da suke yi suna cewa makarantu kaza kaza Makarantun su ma ba su da kyau duk jihar kaduna ba secondary school guda ɗaya wadda take da library wanda yake library ba secondary school guda ɗaya wacce take da ɗakin bincike na biology ko chemistry ko physics wanda ya amsa sannan ajujuwan makarantun a cunkushe suke sannan don haka ne ma babu wani ma'aikacin gwamnati a yau wanda ɗansa ke secondary school ɗin gwamnati sai guda ɗaya da aka ɗauka aka kai primary school shi ma kafin a sa shi sai da aka kashe a makarantar naira miliyan 197 saboda ɗan gwamnati mai bashi tuwo so da ya kamata misali ko ba gaskiya ba a dubi abin nan da kyau kuma babban abin takaici ne a ce gwamnati tana ɗaukar mutanen ma da basu san matsayarta ba gwamna mai gidanka ya ce kaza kai ka warware yana ta'alikin yana yana ta'allikin abin da gwamna yake nufi kila gwamna ya magana a dunkule shi yana maganar yana wannan tsari na almajiranci eh. za a tabbatar da kowa ya koma gaban iyayen shi ya eh. karatu in kuma an samu izinin iyaye za a taso a je wani guri yanzu kaman dalilin da ya faɗa cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar Kaduna shi ya mai da shi ƙauyensu. almajiri shi bai kawo ba ya mai akai wanda ya fara kawo corona a jihar Kaduna waye shi amma ai almajiran da aka kawo malam eh. wato su jihar kaduna ta fitar da almajiranta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cuta to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tsarin mulkin najeriya sashe 41 shi a gaba na karamin sashe na daya ya ce duk dan najeriya yana da dama ya zauna a ko'ina so da haka har in wani ya saba ka'ida ya kawo maka kai ma sai ka saba malam me yasa kake ganin kuma ya rantse da alkur'ani in musulmi ne gwamnan zai kada tsarin mulki in kirista ne ya rantse da bible sannan jihar nan in cewa kowa ya zauna jihar da aka haife shi ne ta kawo waɗanda ma ba 'yan jihar ba suna nan yanzu suna aiki a jihar nan manya ne a jihar nan suya ba basu su zauna a jihar su ba har sun zo jihar wasu suna aiki sannan a ce kowa almajiri shine za a kura daga jihar To gaishe kuma malamai. To jama'a zan muka zo karshen wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa muna fata mu zo mu ci gaba. Inda wannan shiri mai zuwa din za ku ji yadda ake ba da dalilan cewa ai ba Najeriya kadai ake bara ba. Ana yin sa kasashe irin su Malaysia da Masar da Mauritania da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba a Najeriya din nan. Kuma shin bai kamata a ce iyaye sun ba da wani abin ihsani ga malaman da za su hannunta wa yaransu ba? sannan ba da bayan haka me zai faru bayan an ga bayan korona din nan za a bari yaran nan almajirai su dawo ko kuma yaya to yanzu kam na za mu yi bankwana da ku a madadin su malaman namu wato shek haliru maraya da shek jamilu albani da kuma musamman shi wakil namu isa ikara ni ne ali mustapha sokoto a washington dc sai an jima. To madalla masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen mu baki daya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salama Abo da ya hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.